See you on buffalo Come to two million touch me. Touch go. Touch go. See you. Touch eh, you. See you Zuma. Ah, touch ah, me. Episode five, Scene one. Come one, See you on Scene two, <laughs> Touch million shot on buffalo and. Tani. Take Take now. Hey. Ai shiru. Action. Sannu da zuwa mai gida. Ya ka baro su inna. Sani ka bari kuru. Ara durga ba daɗi. Kuma. Stop. Na shi maka shan rugan su inna. Da shan rugan su har da sani. Wai sa magana shi. Sale. Sale. Roli. Action. To, Sani. a radu ba daɗi kuma to yaushen rigansu inna da sharugansu har sani mm. a radu an je an tarkata musu dabbobinsu rankata kaf a yanzu zaushen da na kai maka tani a radun allah ko bindi na dabba babu ko y'a guda subhanallah da gaske a radu mai gida ni wani abu yana bani tsoro ashe kullum haka za mu zauna mu kasance cikin zulumi ba ta ne abun da nake so da kai eh. ka kwantar da hankalinka kana ji ko wannan riga ba a nan aka haifi kakanmu kakan kakanmu a nan aka haife shi aka haifi iyayenmu a shiki mu ma aka haife mu to babu inda za mu je idan ka ga abin da ya raba mu da shikin wannan gari namu a radu hai sai dai mutuwa ni dai wannan abu dai yana bani tsoro kuma hmm? wannan abu yana bani tsoro kullum abun nan daga nesa muke jin shi sai gashi ya zo ya same mu daf to idan ba dau mataki an yi wani abu a kai ba zai zo ya cimma mu kuma ka san hausawa sun shai hmm? abin da ya shi doma shi ya shi awai

abin da ya shi doma shi ya shi awai ƙorai haka ne tani to amma bari in faɗa maka kaji kana ji ko a radu Allah ya kuri bane Ibrahim Salamu alaikum. Waya ne? Ba abin ba abin abin abin wale abin ne. Abin da nake mata na cewa ta kwanta da hankalinta ba abin da zai same mu. Ka ka wuce gurin tun ɗazu. ki kwantar da hankali a hada ma nura kuma nura nura ko yarja wannan magana abin da ya magana kana ji magana mutane a kake sa ba haka ne ba haka ba kin manta waye ni shine ai ban ba sai ce wannan Allah ya sai ya kore silent ina manta da kai kawai ne ina dubawa cewa ba komai a wannan kin gane action sai nike cewa me yake cewa kwantar da hankali ba mu da komai sorry ba mu da komai a ina ba mu da eh, kawai dai ina dubawa cewa ba mu da komai face waɗannan dabbobin da nan kisa tukun sai kan Allah ta zai mana abin nan yawa yawa kai kuma kin manta da cewa ni ne zan faɗi nan tashi ko hmm. aci ai abata ni wai shin ta ni ka manta da cewa ko ni wane ne babba yo me gida ya za a yi manta da kai ai kawai dubawa nake na shefa mu fa ba mu da komai in ba wannan dabbobin ba zaman Allah da annabi kuma zaman su muke yi a wannan riga wa ina ta ni yake gani kana ji na sosai dara mana dara dar kana ji ko hmm. abin da nake so da kai hmm. ka kwanto da hankalinka wato Allah yana zai kare mu kuma Allah na tare da mu shi zai kare mu da kuma dabbobin baki da ka ji ko to amin insha Allah hankali kwashe yawa amin kana ji ko eh. don Allah shi kaka kawo mun ah, ah, shabbat eh insha ka ji ko maza ai ka kwantar da hankalinka yaron ka iro shi ya sha kafin ya tafi kiwo kai kai iro hmm. kai iro aradu Allah iro mutum mutumin gangan ne halin shi halin uwa shi aradu

samu samu bari ba ku mu ci gaba ka wannan dosin din time dole ya zama ta an gama wannan in zan aje abin ko sai a dauka ina masa stand by yanzu wani ita ne ko ko ciki zaka ci good thank you sing 1